Yau ranar Litinin 29 ga watan Agusta shekara 2022 kuna tare da sashi Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Sakamakon ayyukan kwamitin da ke nazari kan kudaden karatu a cikin makarantu masu zaman kansu a ƙasar niger ya fito. Muna ce da karin haske a cikin labarin. a gundumar tanata da ke cikin jihar zandayar ekoki da dama ne wato hara ta mamaye shugaban ma'aikatar gidan gona na yankin ya kuntar ma al'umma hankali kan cewa za shawo kan matsalar a rahoton nan musamman na wannan maraicen za mu taɓo batun wahaya mace ta biyar da wasu sarakai ko kuma masu kuɗi ke ɗauka a matsayin sadaka masu kula da kare hakkin ɗan adam ba su yarda da wannan ba da fata wani lahiya ga labarun kamar yadda suke. bayan an girka shi a watan augusta na shekara 2021 kwamitin da ke yin nazari kan kudaden karatu a cikin makarantu masu zaman kansu ya mika sakamakon aikin na shiga gwamnati wato sakamakon da ya gudanar a ranar 25 ga watan mayu shekara 2022 a cewar bizu musa wakilin kungiyar aso apt da ke cikin kwamitin sakamakon zai sa uwayen yara su dara a game da kudaden karatun 'yan makarantar kamar da ya shaida ma a suma na shinan na classifier les différents établissements du préscolaire. Mun tsara makarantun daban-daban tun daga makarantun renon yara har zuwa makarantun lise kuma an yi aiki cikin amincewa kowa da kowa yana shiddawa har da masu makarantu masu zaman kansu mun ci masa sakamako dangane da farashin karatu a waɗannan makarantu daban-daban wanda kuma muka wa gwamnati. Cikin wannan aiki mun yi mamakin ganin cewa idan aka bi sau da kafa za a rage raɗaɗin wahalar da iyayen yara ke sha domin ta hanyar wannan aikin an rage rabin farashin karatu daga mataki zuwa mataki har ma ya wuce haka a waɗansu wurare. wurare mu ba abin da za mu yi illa mu karfafa wa gwamnati gwiwa ta kaddamar da wannan farashin tun a shiga makaranta mai zuwa kwamitin ya mika sakamakon ayyukansa yanzu muna shirin matakin gwamnati musamman da yake yanzu haka makarantu da dama ba su fara karɓar kuɗaɗen karatun ɗalibai ba domin sun ce suna shirin gwamnati ta kaddamar da sabbin farashi. a cikin wani rahoto da ta fitar kungiyar unicef ta bayyana cewar makarantu 819 ne a kariya a kasar nijar dalilin rashin tsaro a jimirce makarantun firamare 835 da na sakandare 55 ne al'amarin ya shafa inda 'yan makaranta kusan 72 ne ke zaman gida wannan kuma ya haura da kashi 17.5 cikin 100 idan kwatanta da watan mayun da ya shige in ji kungiyar jihohi wato jihohi guda hudu ne ke fama da wannan matsalar cewa da jihar talabere tawa maradi da kuma difa al'amarin ya fi kamari a jihar talabere inda sama da makarantu 800 ne ke rufe ruwan sama da suke ta sauka a garin tasawa jiya lahadi sun yi gyara sosai inda gidaje dama ne suka rumza shugaban da'irar lawal inusa ya bayyana cewar za a ɗauki ƙwararrun matakai don taimaka ma al'umma ta hanyar wani tsari da zai kawo wa da'irar agaji ƙadai ci gaban firar tasu da saidu sanke. ta samu da wajen tabki wajen ishirin wannan tabkunan nan wannan yana like da wannan wannan daga wannan tabkin ya ci nan suka ci gaba daya babu inda za su ta waje kuma bana Allah ya sa mun samu ruwan sama da kyau gidajen mutane suna ta rushewa ko da yake eh, bara mun samu wasu ruwan nan mun yi hanya wanda za a yi ruwan canza musu sheka su shiga cikin tabkuna kuma wata wurin mun sa dan dan karo ya hudda su waje mai amma abun gaskiya bana eh, mutane suna cikin wani kenan ta kamata duk wani wanda ya san yana da ginin laka ya guje shi matakin da muka ɗauka shine eh, kun san gwamnati ta ɗauki wani proje wanda ake cewa cdu e. cikin eh, wannan kin. gwamnatin Niger sun ɗauki eh, wani proje na banku wanda za a bada kuɗi san kanta miliyar cikin nan wurin in ku ɗauki jihar Maradi mu ta sa mun samu yanzu amun programmation ta wajen gwi miliyar inda ta kamata a yi kanibu a yi kanibu in ta kamata a yi fafe a yi fafe duka gaba ɗin na a tattara su a kai su gulbi gonakai da dama ne wato ruwan sama da ya ta sabka a wannan watan ya cinye a cikin wasu ƙauyuka guda uku da ke karamar da'irar tundukandiya a gundumar filinge a cewar hukumomin da'irar a jimilce dai yalle ɗari da goma sha biyu na al'amarin ya shafa kamar yadda isa nuhu shugaban da'irar ya shaida ma hassan mummuni. Lallai uta handora idu har sarauyan kante kwarayen ra. Lallai cikin wannan watan na uta ruwa sun yi ɓanna cikin garuruwa kimanin uku da suka hada da Moriban, Tondi Kware da kuma Totafandu. Lissafin da muka yi ruwan sun canye gonaki 138. dare ne ruwan ya tura cikin wasu gonaki kamar a Totafandu da kuma Moriban. A Tondi Kware kuma ruwa ne suka tsaya cikin gonaki. Wannan lamari ya shafi iyalai 112. Lallai ba mu shi inda ya taba filayen kiwo ba amma hanyar da ake bi wajen kogu a ruwa ya tsaya wajen Tondi Kware har ta kai kuma inda dabbobi ba su bi wannan hanya kalanan kan almana shi gaba gana har yanzu dai muna a bangaren na damana inda a gundumar tarin da ke jihar zandayar eka 160 na gonakai ne fara ta farma a cewar lawali bukari daraktan ma'aikatar gidan gona ta yankin yanzu haka dai ma'aikatan gidan gonar sun kufa don shawo kan matsalar daraktan ya kuma kara da cewa baya ga matsalar farar gomi yana tafiya daidai a game da damanar cikin sauran ƙauyukan ga ci gaban firar tasu da lawali wato cewa lawali bukari da shi da mansur alhassan kamar dai da muka saba samun shibuka tsakanin watan juli kenan wata na bakwai daga garuruwa waɗanda muke na ƙasa da margu duk sun samu shibuka lalle an samu wanda yake shibuka su ta dan samu tangarda garuruwa sun kai kama guda goma wanda suke suna na wajen kamar yankin samari wanda yake su lalle da mana kin zama ta yi abin da shahi fannin da mana gaskiya sai a ce alhamdulillah da ruwan sama da aka samu bana nesa ba kusa ba sun wuce na bara tun nan ɗauka a ƙarshen watan juli tun a sa'an nan mun kiɓata ruwanmu na bara ruwan da aka samu kuma ruwan ya zamanto a yadda yake sabuka ruwan yadda muke santa shi babu wani irin muggan ruwa da ake wani wuri wanda yake hasana yan banna mu gaskiya ba mu da su to a yanzu da muke hatsi lalle hawa hawa ne akwai wanda yake wani yanzu yake hawan kara akwai wanda yake kuma wani wuri yana hidda kai wani wuri har ya har ma yana son ya gwada bini da idanun harko lalle mun samu koke koke na hita wa kwarika wanda ke kama wajen fannin yankin takuku akwai gari wajen kamar wanda ke sun kai kamar gari goma wanda ke samu kukan hwara kuma yawa lalle a cikin ciyawa na ana ta kuku a shawo kanta kwamitin da ke kula da batun zaman lahiya a darbi da ke jihar agadas da ya hada tsaffin sojawa ya dukufa yin aiki hannu da hannu tare da jami'an tsaro don inganta zaman lahiya da kwanciyar hankali a gundumar amman ingate mai bima shugaban kwamitin ya bayyana yadda tsarin yake tafiya a cikin firarsu da musa mamman Abin da ke taka birki ga ci gaban jihar mu gaskiya ita ce wannan matsala ta tare hanya. Mun shirya a matsayinmu na kwamitin zaman lafiya mun tara dukkan tsaffin mayaka na jihar Adar Bisnat da suka ɗauki niyya a wannan karo domin shimfiɗa wannan kwanciyar hankali domin yin aiki hannu da hannu tare da hukumomin jihar da na yanki domin tallafa ma wannan zaman lafiya kwanciyar hankali a bangaren Adar Bisnat da dukkan yankin Agadasma. Mun san kowane gida kowace buka a nan muna kusa da makiyaya mu 'yan asalin wannan yanki ne yana da muhimmanci gare mu mu isar da sako kai tsaye na cewa muna bukatar zaman lafiya ba za mu sake samun tara hanya ba a cikin yankin mu kuma idan ma mu ne suke yin shi to su daina da kansu mu abin da muke yi shine na wayar da kai da su daina da kansu 'yan kasar nijar sun yi fice wajen cin nama wasu ma suna huce gona da iri ko a ɓangaren farfesu ne ko na miya ko kuma gasheshe sai dai cin naman fiye da kima na haddasa wasu illoli ga lahiyar dan adam kamar yadda za ku ji daga bakin dr abdulrazak bello a cikin firar su da sakina gazibo. Cututtukan da ke da nasaba da cin jan nama akwai gut cutar da ke da alaka da cin jan nama sosai. Akwai wani abu da ake gani cikin naman da ake kira sinadarin purine Su waɗannan sinadarai suna janyo wata gubar irik, Wannan guba ita ce ke janyo wani hawan jini. Wannan hawan jini na janyo cutar nama cewa da gut. Cutar tana iya janyo illa ga jiki. Dalilin haka ne kungiyar kiwon lafiya ta duniya ta kai ga wata bukata da ke cewa yawan jan nama da za a ci ya tsaya kewayen gram gram 100 zuwa 150 ga yini idan ka dauka game da Nijar. Abin bakin ciki akwai mutane da dama da ke wuce gram 100-150 na nama ga yini. Cutar nama matsala ce ta kiwon lafiya kuma matsala ce da ake gani wajen mutane masu fiye da shekaru 40. A ranar da ta gabata ne aka soma wasannin satin tuni da al'adun kasar Dandi a garin Gaya. wannan wasannin da da'irar ta gaya ta tsara tare da abin hannun kungiyar dandawa da ke kasashen waje na da gurin cimma abubuwa da dama kamar yadda mamun la, shugaban da'irar ta gaya ya shaida ma habibu garba wakilin studio kalangu na musamman a can gaya Ah. Makon al'adun dandi na da amfani da dama. Na farko akwai haɗin kan al'umma, ƙarfafa zumunci, ganawa da juna. Akwai kuma amfanin shigar da tattalin arziki. Don ko jama'a ke taruwa. Haka kuma akwai nunin al'adun gargajiya masu fa'ida ga nunin tarihin al'adu. Kenan ana samun masaniya kan ababuwa da dama, kuma ana tunowa da gargajiyar kakanni tun ta canda gaske. gaskiya ga ce ta in baka ka bani na tunasarwar al'adunmu don kar wannan al'adar ta bata saboda ana karkatawa yanzu ga ɗaukar wasu al'adun da ba a da alaƙa da su akwai 'yan asalin yankin da ke ƙasashen waje tare da abokansu da suka karɓi gayyatar wannan haɗuwa kenan akwai sako mai mahimmanci na kulla zumunci jiha a cikin wasan da suka yi da 'yan kwallon ƙasar togo 'yan wasan mai na afirim sun haɗi da kwallo ɗaya da babu dangance da tankaɗe da rairaye na kwamfular kofin kasashen afirka shan da za ta wakana a ƙasar algeria shekara 2022 a cewar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar niger 'yan wasa bakwai ne ba su buga ƙwallon ba dalilin cutar covid-19 bayan an musu gwajin cutar a bangaren tserere niger ta samu lambar yabo hudu biyu na zinare da biyu kuma na bakin karhe a ƙasar togo ƙasashen yanzu sai rahoton namu na musamman. Hausawa na kiran ta sadaka su kuma bugaje suna ce mata wahaya ita ce matar da ake ce ma baiwa da wasu sarakai ko kuma masu kuɗi ke ɗauka a matsayin mace ta biyar. Wannan al'adar da ke wakana a wasu wurare na daga cikin cin zarafin ɗan adam kuma ya dace a ce an yaƙe ta kamar yadda masu kare hakokin ɗan adam suka bayyana a cikin wannan rahoton da muhammed da Mamman ya shirya muna tun daga maraɗi. Zamanin da muke ciki wasu na faɗar auren mace biyar da ake ɗauka cikin bayu ta wuce a dalilin shigar zamani da kuma ƙarfafar addinin musulunci duk da haka ana aiwata hakan a cikin wasu yankunan jihar Maraɗi kuma yin maganarsa ya zama haramun ko kuma mai sanya hasashen tunani. Sara Hamza bai manta da labarin mutanen da ba bisa wannan al'adar. A da mu ma ba mu gani ba da idonmu, amma an ba mu labari cewa a da tsofaffin fadawa musamman ma a bangaren abzinawa da na sani sosai wannan ana yin sa a lokacin da wani ba abzine ya ɗauki niyyar daukar mata ta biyar ya samu wata baiwa zai dauke ta a matsayin mata ta biyar amma a matsayinsa na bafadi bai zai dauki wadda aka yanta ba. Abubakar Fankadau mataimakin babban sakataren ONG Huzbun wata kungiyar kare haƙƙin bayu wannan al'adar ya kamata a yi watsi da ita. A halin yanzu ni ban gani ba, amma a lokacin da ana yin sa mata ta biyar. Bayan mata hudu ana ɗaukar wata sadaka wadda ba a sanya ta cikin gida guda da sauran matan. Ba da jimawa ba an samu irin wannan cikin jihar Madawa. Baiwa ce muna kokuwa da matsalar muna sanar da hukumomi da irin wannan matsala abu ne da bai da kyau. Take doka ne ta fuska 'yanci take haƙi ne. Ka'idodin 'yancin ɗan Adam sun yi Allah wadai da wannan tabi'ar a ƙasar Nijar. A addinin Musulunci dokar aure ta yi Allah wadai da yin mace ta biyar sadaka ko kuma wahayya a bayanin Alrama Sheikh Abu Sale a cewarsa al'ada batta hayi kan dokar Musulunci. Da Hausa Cikin tsarin Hausa ana ce masa sadaka tana a matsayin baiwa addinin Musulunci ya haramta wa musulmi ɗaukar mata ta biyar domin Musulunci tsarin dokoki ne na Ubangijin da ya halicce mu. Al'ada ba za ta shiga ba gaban dokokin Allah. Ka'idodin zaman rayuwa tsakanin maza da mata an tsara su cikin Alkur'ani mai tsarki, sura ta mata, muna da albakara, saniya, muna da atalak da ke magana kan rabuwar aure, muna da Ta Jimlar dokoki ce da ke kula da iyali. Babu wani masana addinin musulunci da zai ba ku damar ku yi shi, kuma idan kuka yi shi kun sabawa wa dokokin Allah wata baraka. Tun shekara 2003 ƙasar Nijar ta ɗau matakin kawar da bauta har yau yau ana yin ta da wata fuska a cikin wasu garuruwan ƙasa. nan dai muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa na wannan maraicin azu kuma sai murku tare da zainabu abdu doken labarin na sashen zabarmanci a yi saurare lafiya sai a jima. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.